الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل الله بهدى ودين العدق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد أنقوى وإن سكي سورانا وأن مكرنتا لكما بيبير كراتبتك أنت أديرون لوكتي ina maku gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yanzu da nake magana yau mana ashirin da shida ne ga watan jumada asaniya hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda shi daidai da tara ga watan biyu shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya. Ah, na san mutane ba su gushi ba kowa yana cikin alintizar ne jira ji ya za ta kaya wani irin mataki gwamnatin kano za ta ɗauka dangane da wannan mai kurin karatu da alfahari ta cewa idan an isa a zo a zauna da shi kafin in ci gaba da bayani bahaushe ya ce wanda ruwa ya ciyo shi idan ka miƙo mata takobi ma kama zai akwai wata magana tare da ne a tafsiri shekaran jiya sai suka datsi maganan da kuma maganan da ta sani su ɗin kogo sai suka haɗa amma su suna manta maganganun da malamin su yi kaga idan mun yi magana da Dr. Sani in ya faɗa a tafsiri ai maganar da ya faɗa ita take nuna cewa me yake nufi abin da ya faɗa ba? ko kuwa tunda Shabul Jabbar akwai maganganun sa da i ya ce idan ka turo wane ka ce kai ka turo shi idan dakta sani ya turo <laughs> da yadda sai sanar da cewa ga wane nan ji. in ya samu matsala ni na samu matsala ai kamar dakta sani ne izo da kansa ina fata an fahimta kaga ya sha bamban da da ko magana ba ji yana yi a cikin matsalar sai aka je yanzu ya fito ya yi magana sai ce ga wane aji idan wane ya wakilce mu to ya kare mu mun karu in wani ya zo ya kasa kare mu to mun yadda mun samu matsala wannan shine abin da maganar da muka yi da shi take nufi wanda suke so su ainihin wato kuma shi ya faɗa cikin maganganunsa da ya ce wato bayo ba idan dakta sani da kansa ko duk wani malami in ba za su zo ba to su turo wakilci su sanar da duniya cewa su suka turowa ne wannan shi ne to yana so in yi sharhin maganganu ne yau wanda shi mai girma gwamnan kano i e da 'yan jaridu amma zan bar maganganun mutane su ji mai ya faru ne damuwa tsakanin sheikh abdul da malamai a jihar kano shine cewa wato bayananka suna cewa annabinmu muhammadu sallallahu alaihi wasallama yana ci masa zarafi a cikin bayanansa sannan kuma a lafazin bakinsa wato yana da mutane domin a samu tarzoma har yana cewa duk wanda ya je gidansa a yanka shi har ma yana nunawa da hannunsa irin yankan da za su yi to kasan gwamnati ba za ta wato yi shiru akan waɗannan abubuwa guda biyu da aka yi magana a kai to saboda haka sai muka sami wato koda daga kotu cewa muna so mu rufe wannan masallaci da wannan guri wanda yake wato wa'azi domin a kada a samu tashin hankali sosai saboda al'umma suna cewa a gaskiya za su je su kona wannan masallaci su hana shi wannan zama to kaga mutane za su ɗauki doka a hannunsu kenan to kaga gwamnati kuma ba za ta so haka ba saboda lafiyar ta shi kansa da kuma lafiyar sauran al'umma da ma lafiyar wani wanda ma bai san hawa bai san sauka ba to ka ji dalili kenan da muka nemi kotu ta bamu wannan oda kuma alhamdulillah mun rufe wannan guri kuma jami'an tsaro a yanzu haka suna wannan guri ba za su bari kowa ya amfani da shi ba yanzu a lokaci ne gurin nan zai ci ba da zama a rufe kuma bakin shi kansa ya daina wa'azin ya zuwa yaushe ne to kamar yadda muka faɗa ai jami'an tsaro suna bincike akan irin al'aburan da suka faru to ai kaga ba za a janye wannan ba sai jami'an tsaro sun ƙara bincike kan wannan dama a sanarwar da gwamnati za ta ce kamar za ta kafa wani abu ne kama da kwamiti ko wani ayarin mutane da za su bincike din nan da ka ambata kenan iya jami'an tsaro ne ke binciken ko kuma an gauraya da wasu mutane da ake gwamnati ke ganin sun dace su shiga su yi aikin nan da bincike da ka ambata to jami'an tsaro suna bincike sannan gwamnati kuma ita ma tana duban yiwa haka din amma kafin ya nemi wata bukata ta musamman ya ce masa adalci domin yana so ya yi mukabala da malamai a jihar kano wato a ba da wani yanayi dai wanda zai kare abubuwan da ya faɗa da hujja da sauransu to kasan kuma mu ma mun bashi amsa domin mun tattauna da malamai cewa ga fa irin kalubale da ya jefo malamai suka ce alhamdulillah dama ai can a ɗaiɗaiku wasu ɗaiɗai da sun nemi su zauna da shi sun yi tanadin hujjojinsu da ya nuna cewa abubuwan da ya faɗa ba haka ba ne amma ya yi ta zuƙewa amma yanzu tun da yake shi ya faɗa da bakinsa to kaga su dama abin da suke nema kenan saboda haka mun tattauna da su akan wannan abu shi sa muka ba da wannan hansa cewa babu shakka gwamnati ta yadda a yi wannan wato tattaunawa kuma za mu sa shi ƙarƙashin mai martaba sarkin kano domin a yi a fadarsa saboda dama ta san a nan ne ake duk wani wanda zai limanci a masallacin juma'a ta san wannan falice take dan ta ce shi to saboda ka ga wannan abin da ya shafi wato addini ne sosai da sosai da kuma malamai to ya kamata mu kai shi a can kowane abu a sashi a wurin da ya dace. kenan misali ya fasalin ita wannan makabala za ta kasance tunda kamar gwamnati ce za ta tsara fasalta yadda za ta gudana duk da yanzu gwamna ya ce za a yi ta ne a fada mai mata sarki. tito wannan abu ai abu ne mai sauki tunda yake abu ne wanda yake akwai hujja kowa akwai hujjarsa shi furcin bakin da ya yi ai kasan an riga an sauka a cikin record ba to wani ma akwai video akwai audio to dukannin su kaga su malamai suna rike da waɗannan na'urori waɗanda yake kuma a kansu ne za su yi bincike ko kuma suka yi bincike littattafai da ya faɗa inda ya gano abin da ya faɗa kaga nan za su zo su duba shi kuma tun da dama shi ne da farko ya wannan furce kaga shi ma yana da tasa hujjar to abin da kawai gwamnati ta yi ta yadda a yi haka ɗin kuma kamar yadda na faɗa za mu nemi alfarma mai martaba sarkin kano dama kuma aikinsa ne ya zama da an wannan abun a fadarsa kuma kowa zai zo da hujjarsa mu kuma za mu sa na'urori kamar na talabijin da na rediyo domin al'umma ba kowa ne zai samu damar zuwa wannan guri ba amma ba an gaici mutum ba to kaga wanda yake zaune a gida ma sai ya zauna ya je irin yadda wato tattaunawa ta kama. da zo shi shak abdul da suwa da suwa za su yi wannan mukabala misali an mayyaze ko an tantance waɗanda za su yi mukabala da shi. Kai manyan malamai su ne can suke wannan aiki su za su tantance akan waɗannan domin su suke da sani kuma furci ya yi shi daban-daban to kaga kowane furci da ya yi kaga za su samu malami wanda ya lakanci wannan al'amarin. lokacin da gwamnati ta ambata amincewa ta game da makabalar nan hankali ya karkata a kan shin yaushe ne za a yi kuma a wannan wuri ne to amma yanzu gwamna ya ce a fadar mai martaba sarki yaushe ne wannan makabala za ta gudana ya fi to malaman muke jira su ba mu lokaci in sun gama shiryawa amma wannan ba wani abu ne ba in Allah ya da sun kawo za mu bayyana al'umma ba mukabala dai zai biyo baya dai makomar ashabi kara da kuma shi kansa matsayin da gwamnati ta ɗauka a kansa. eh to ai kaga tun da an ce ana bincike kaga ai ba zai kamata a ce kuma ga wani abin da za a yi ba tun da kuma an ce za a zo a yi muhawara a kan waɗannan abubuwa su kaga shi ma ba san sakamakon ba. kafar gwamnati ta ambata za a gayyato ma malamai ɗan kallo daga watakila makwabta ne musamman ko gwamna zai yi karin bayani ana. eh to ka san yanzu irin furucin bakinsa kai ba a kano kawai wannan furoci ya tsaya ba ya watsu a duniya ga baki daya kuma inda mun bari an samu tashin hankali tashin hankalin nan ba lalle ne tsaya a kano ba saboda haka muke so manyan malamai waɗanda ma suke wajen kano su zo a yi a gabansu domin abin ya zama na dai na addinin musulunci ne kuma ya shafi duka malamai to masu saurari na bashi ne mutane su ji da shi mai girma gwamna ya faɗa idan akwai in sake dawo da shi mutane su ji shi gaba bayan gaba abu na farko wato maganar da shi mai girma gwamnan kano ya faɗa cewa malamai sun tunzara cewa yana cin zarafin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan maganar haka take babu wani mahaluki da ya isa ya musata ta yadda yayin da ya ce yana kara annabi ne an jingina masa abin da bai dace ba zai ja hadisi idan ya ja hadisi ta amma yakan zo wajen fassara hadisin sai ya cusa kalmarsa ta hausa wanda babu a cikin wannan larabcin idan ka ce Bukhari da Muslim ne suka ruwaito kalmar hausan da kai fassara da ita ka jingina wa annabi shin wannan in ba cin zarafin annabi ba shi ma bukhari da muslim din ne irwaito ka gani a ciki ka faɗawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to bari mu je in dan da misali kwaya ɗaya kawai akan wannan sai in tsallake sai mu ci gaba mu ji cikin kaɗan daga cikin irin maganganun da wannan mutumin ya dinga yi da sunan cewa zai ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kariya barin kunna guda ɗaya kawai mutane su bi bari mu ji wata kunya kunya mace ba ta kunya abu na da ya wata mun Allah ta ta alayhi na ta ku ta alayhi ta ma'ana bayan hadisi ɗari tara da hamsin da biyu a ji amfani ta zo da jami da a amma ba amfani sai dai an faɗi ya ana ta ce wa wa sau a tawo wa ba a tun kunya a tun kunya wannan mace ba ta da kunya sai ce ya ba mara can ta kan ki shawarar nan ke ta mutu da mai amsa duba ɗari tara da hamsin da biyu in kana sa ka ga amsar karara to kuma mutum dubu biyu da ɗari da ashirin da shida ya rasu da ina ina bi ina ka haja ina da ina sha'awar ka faɗa da cewa wannan fulani انظري أي سكتك شئت أتباع التبويع لشهادتك أما فلان فأم سليم سكينة لما تكون سكينة وسعي سكينة لا أم فلان فأم سليم سكينة wallahi na gano hujja mai karfi da nuna mu karan ya baba sai ke rubuta likita da abin kina shawo ke da duk wani kwanan da yake da zo annabi gidansu shi ne kuke mun zai fi karara ta zama ga annabi shawo ta take ko ne ce da kike ne muke da rai zan mu ya muke bukatar ta kana ma'a fi ba'a da ta sabakat min hajati ya je same ta a inda ta tsinyo biya mata bukata a bukari da musulun duk duk da sun gani da babu wannan da ana kuskure to wannan yana cikin ɗaya daga cikin lafuzan da abu jabbar ya amfani da su hadisin da ya zo cikin muslim da bukhari cewa wata mace ta zo wajen annabi ta aridu alaihi nafsaha sai fassara kalman ta aridu sai ce kwarkwasa shin kalman ta aridu ta zo cikin suratu a albakara da Allah ya ce wala junaha alaikum fima arattum bihi min khitbatin nisa'i idan wani ya zo ya fassara kalman ta aridu bayan ba haka laracin yake ba ya ce mace nawa annabi kwarkwasa wane ne izage annabin ƙur'ani ne yanzu in ka fassara kalman ta'aridu maimakon bujirowa sai ka ce ana kwarkwasa ƙur'ani ne ya zagi al'ummar musulmi ko kai ka fassara ƙur'anin don ka faɗa musu bakar magana ɗaya ke sannan cikin maganganunsa ya fassara kalman alhajiya da ta ce inna li ilaika hajiya rasulullah na zo gurinka akwai buƙatar da ta kawo ni sai ya ce ta ce wa annabi na zo ina da sha'awarka sannan ya fassara fakala ma'aha sai annabi ike banta da ita kuma a cikin hadisin fa an ce a sashen hanyoyi wanda ku dukkan nan shaida ne kun sani wani lokaci ma muna tare da ku mace za ta zo nan ta ce da Allah malam na zo ne akwai bukatar da ta kawo ni ina so in ganka ku da kanku kun ji maganar da maganar da ya kamata ku saurara bane ku kan fita ana yin haka ko bai sai wani matsiyaci ya fita ya ce a ai lokacin da ta zo ta zo ne ta ce ina da sha'awarka in banda mutumin nan ɗan iska ne abinda ba zai iya baban shi ba zai wa annabi to bari mu ji mu gani jama'a gashi a cikin littafin alfiyatu sira na mahaifinsa ku duba nan ku gani lokacin da yake faɗa akan manzon Allah sallallahu <laughs> alaihi wasallam sanda ya zo khatima a ƙarshe sai yake faɗa anan nan wajen sai yake cewa wayu ma madda fi ashabihi rijlain qattun wala qaddama rukbatayhi sai yace wala yaruddu sa'ilan wa yas'a fi hajatil muhtaji yaqdi wus'an to nan wajen gashi dan mai gani ya iya kallo a cikin alfiyatu sira ne na mahaifinsa Allah ya ji kansa malam nasur Kabara yace wala yaruddu sa'ilan annabi in ka zo kana da tambaya akan wani abu ta duniya ko ta ilimi ba zai mai yadda ka ya hana ka ba Don Allah ya ce masa wa amma sa'ila fala tanhar sai ya ce wa annabi yakan yi ɗawainiya sai ya ce fi hajatil muhtaji a cikin biyan buƙatar wanda izo masa yana da buƙata to yanzu a nan gurin sanda babanka ya rubuta wannan littafin ya rubuta cewa ne a nan wajen kaga wanda suke zuwa wajen annabi ko dai maza ko mata kenan abinda zaka dingina wa annabi nan in ka zo fassara fi hajatil muhtaji kenan idan mace ce in ta zo in tana da bukata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda take nufi yayi wal iyaz billahi ni bai kamata in ji ba in namiji ne yayi kaza da shi idan yanzu wani zai fassara alfiyatu sira ta babanka yi mata wannan fassarar sai ya ce annabi yake so ya kare shin yanzu mahaifinka ne ya zagi annabi ko wanda ya ja ifassara shi ya zagi manzan Allah so in kalman hajja ne da ma'anan in mace ta zo ta ce tana sha'awan mutum zina take magana to ga mahaifinka ya rubuta wa ya sa ah, fi hajjatul mutaji yaqdi wus'an sai ya ce qad wasa annasa jami'an khulqan fasara walidan hananan mushfiqa haka mahaifinka ya rubuta to wannan ɗaya ne daga cikin misalai da muke so mu bayar kawai cikin maganganun da shi ya faɗa da haka alhamdulillah tun da za a zo a zauna irin wannan miliyon za a danna mai ka ce abu kaza ka faɗi larabcin ka je kai fassara ka faɗi kaza ka jingina wa annabi nuna mana shi a cikin larabcin wannan yanzu kowa ya sani wannan da ya faɗa ya ce fi hajatil muhtaji in na zo na fassara na ce malam nasiru kabara haka yake nufi da ma'anan wanda ya zo wajen annabi da bukata na jingina mummunan abu kowa ya san ba malam nasiru kabara ba ne ya faɗawa annabi bakan magana ni da ne wannan fassara ni na faɗawa annabi bakan magana wannan shi ne abu na farko cikin maganganunsa shi mai girma gwamna shi ne abin da ya shafi wato <coughs> ya yi maganan cewa dalilin da ya sa suka shigo shi ne ya fi ana maganan za a yanka ya ce har yana nuna kalar yadda <coughs> ya har yana nuna kalan yadda za a yanka mutum to kaga wannan wani abu ne daban can shi da gwamnati sa sanya za su yi sannan kuma abu na uku wato ya nemi buƙatar da ya ce a yi masa adalci wajen a zauna da shi muna so mu sanar da duniya cewa wannan maganin a zauna da abdul da daga gaske ce yi da bai da buƙatar gwamnati sai ta shigo ciki domin a tambaya shekara ta dubu biyu da sha uku da muka je aka zauna da shi har gidan shi a falon shi ai gwamnan wannan lokacin bai ma sani ba a'a ai Allah ne ya kama mana shi yanzu shi yasa gwamnati ta shigo ciki yanzu da haka in banda gwamnatin ta shigo ciki abdul ba yadda za a yadda a zauna a tattauna da shi shi yasa sharuɗan da yake kawowa za ka ga cewa sai an cika su a zauna ba wanda zai iya cika su kafin zama in ma ka cika sharaɗin to gobe zai sake kawo wani yanzu ba ku ga ya fara dabara ba da a karatuttukan shi ya faɗa ya ce in kai ba za ka zo ba duk wanda ka gamsu da shi to ka turo shi amma ka sanar wa da duniya cewa wane mu yake wakilta haka ya faɗa kama yanzu kun ga <coughs> da yake wuranto ne amtan zilliya yanzu yana nan yana so ya sake zille mu waccan abin da ya faɗa a karatu sautinsa ya ɗauka wanda saka kiyaye sun kiyaye yana so ya ce a'a yanzu kuma dole sai wane da wane da wane su ne za su fito sannan wannan ko muna cewa lallai a yi masa adalci din a zo a zauna da shi amma a wajen zama muna ba da shawara ba abin da yake so a yi za a yi ba abin da yake na daidai shi za a yi don ai in abin da yake so ne ai bai so aka ji aka rufe masa inda yake harkokinsa ba to yadda ba abin da yake so ya samu ba yanzu wajen rufe harkokinsa to yadda al'umma za ta samu mafita shi za a yi tsarin yadda za a yi zama ba yadda shi yake so ba saboda cikin tsarin da <laughs> yake so kaga a ce an zo tattauna a baka lasifika kai ta magana sai san da ka ga dama waye yaranka wa ka karantar da zai zo ya zauna zai ta ka sai san da ka gama magana ba zai yiwu ba sannan wato shine abin da ya nema a yi masa adalci a zo a yi muƙabala hatta a shafin sarki zaki sau nawa ana aika mai goron gayyata ya zo ya ki fitowa ka koma kogo ka zauna kana ta ihu sannan magana ta hudu an yi ta neman shi a zauna da shi kafin wannan lokacin kamar da shi mai girma gwamna ya faɗa cewa malamai suna da korafi a ɗaiɗaiku sun rubuta wanda za su wanda za su iya aika masa sun aika masa wanda za su iya aika masa sun aika masa a wannan lokacin yadda za a yi zaman amma ya ƙi yadda ya fito a yi zaman da shi sannan kasancewar za a yi wannan zaman a fadar mai martaba sarkin Kano Alhaji Aminu Ado a muna masa fatan alheri kuma lallai wannan tsarin cewa za a yi wannan zaman a wannan guri ya yi ƙwarin gasken gaske sannan akwai maganan cewa shi ya tanadi huddojinsa dama musamman tun da rubutu ya kuma ya fito ya faɗa wa social media yanzu a gurin zaman ai bai buƙatar ma kafin a je zaman da shi ya san dame-dame za a bujiro masa da shi da abin da shi ya rubuta sannan ya fito ya faɗa ya yi magana ai dama ya kamata ya zama a shirye yake ya kare shi ya tanadi dalilin shi kawai duk matsalar da aka yi masa abki a kanta in dai ya tabbatar ya faɗe ta to ya zama a kare take kada ya zo ya ce a'a sai an bashi da mai da mai za a tattauna da shi kafin zaman a'a idan an je wajen in an bujiro masa da abin da shi bai faɗa ba ko bai rubuta a littafin ba yana dama ya ce <laughs> ba zai yi magana akan wannan abin ba amma in ya faɗa da bidiyonsa ko sautinsa ko ya rubuta a littafin shi to dama ya kamata ka rubuta abu ko ka faɗe shi baka shirya kare abin ba duk lokacin da aka zo maka bagatatan bai kamata ba sana abin da ya furta da bakinsa shine zai zamanto muhalli na tattaunawa sannan maganar yan jaridu lallai har ta hausa bakwai gidan tibin hausa bakwai sun mun magana cewa lallai suna da buƙatar su halarci wannan zama wajen ɗauko wa duniya kai tsaye ne ke faruwa a wannan gurin kuma mu kanmu insha Allah wannan makaranta la'akari da organization ce akwai 'yan jaridu a ƙarƙashinta za ta yi ƙoƙari tura su dan su wakilce ta su saka ido su ga me za a yi a gurin sannan yadda mai girma gwamna ya faɗa cewa ba kowa ake buƙata ba lallai muna buƙatar cewa In dai ana so a samar wa da al'umma mafita ne da lalle ba kowa da kowa ya kamata a gayyata ba kuma tsakani da Allah muna ba da shawara hatta malaman da za su zo daga waje don su zama ‘yan kallo ko ‘yan cikin gida duk girman malami da matsayinsa idan ba gayyata aka aika masa ba ko wata alama na cewa in ya zo gurin da ita zai shiga to muna ba da shawara yadda kowa zai zauna a gida zai ji abin da ake zai gani ta hanyar kafofin yada labarai mutane wanda suka zauna gida ma za su fi mawuriyar abin fiye don wanda ke wajen wani abu zai iya ɗaukan mai hankali amma wanda ke zaune a gida yana zaune yana iya samun nutsuwar da yana iya ganin me ake yi tun daga farko har ƙarshe haka wannan mataki da shi mai girma gwamnan ya tunani na cewa ba kowa da kowa bane ya halakka ma sai halarci wajen lallai yana da kyau kuma wannan ko a cikin malaman addini duk wanda ba gwamnati ba ce take gayyata sai ya zo gurin ba ma ba da shawara ya zo gurin iya waɗanda matsalar ta shafa su ya kamata a gani a gurin duk girman girmanka duk matsayinka duk irin gudunmuwa da za ka bayar idan ba gwamnati ba ce take gayyata ka ka zo gurin to muna ba da shawara gwamnati ta ɗauki matakin ba kowa haƙuri da kuma hana kowa don wannan matsala ce tana da alaƙa da addini in aka yi kuskure a kanta za a yi asarar rayukan mutane da dukiyoyin mutane ainihin wato a kanta wannan yana da kyau sannan sai malamai 'yan kallo wanda su 'yan kallo duk kuma wanda aka ce ɗan kallo ne to in yi halarci guri sa baki ba shi ba ne shi sa maka ba da shawara a baya maka ce a samar da ka'idar yadda ya kamata a yi zama a wannan gurin to abin da nake so in taba a kansa abubuwa ne kamar haka cikin maganganunsa mutumin nan cikin maganganunsa kwanan nan da ƙuran nan ta taso ya ce shi baya zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kowa ya san irin maganganun da ya dinga faɗa na banza akan Anas dan Malik kowa ya san irin maganganun da ya dinga faɗa na banza akan Sayyidina Muawiya amma bari mu ji maganar da ya faɗa a kan sai na mu'awiyar jama'a kowa iji ta da kunnensa idan wannan matsalar ba ta zama zagi ba to ban san kuma mai za a faɗa akan mutum ya zama zagi ba bari mu ji me ya faɗa yana faɗan magana ba ya san me yake faɗa mu'awiyar inda za a faɗa rayuwarsa ai kare a bola ya fi shi kare bola ya fi shi ba wani abin arziki na a ɗauka a sansa ba gaba ɗaya rayuwar mu'awiyar ƙazanta ce yaudara ha'inci makirci kisan kai da cin hanci da rashawa kaskanta da maɗaukaka ɗaukaka ɗan iskan gari zuwa ƙarshe zai haɗi zanen da muke ta kuka da su aiki jama'a kun ji ba inda za a baza rayuwarsa a kai kare a bola ma ya fi sai namu auya ta yadda ba wani abu da za a shinshina na alheri to yanzu jama'a wanda ya ce ba zagi ba ne wannan idan ba za mu gane cewa ba zagi ba ne ya bure sai randa ya fito ya faɗa haka akan babansa da mamarsa ya ce mamarsa karya a bola ma in an baza rayuwarta a faifaye ta fi ta daraja ta lokacin za mu gane cewa maganganun da ya faɗa masa yana mu'awuya eh lallai wannan magana da ya faɗa ba zagi ba ne ya buye akan sai na mu'awuya bari mu sake kunna wannan na faɗa muku ɗaya ne daga ciki bari mu sake kunnawa ku ji yana faɗan magana wa bai san me ke faɗa wani ne za a faɗa rayuwarsa ai kare a bola ya fi shi kun ji inda za a baza rayuwarsa kare a bola ya fi shi kare sannan kuma in an yi magana sai ce shi bai zagin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin maganganun da ya faɗa dillan da watakila ba mamaki in mai girma gwamna yana nan ya yi bayani da ya ce idan mai girma gwamna ya sa aka kashe shi ya sani annabi muhammadu ya kashe To ba mu sani ba shi ma wannan a wani a bukari da muslim ikaranto cewa in an kashe shi annabi muhammadu aka kashe ba mu san wannan ba yanzu dai kun ji yana faɗa da bakin sai na cewa sai na mu'awiya idan an baza rayuwarsa a faifai kare a bola ya fi shi wanda na rantsi da tsarkin mulkin sarkin da ya tsaye da sama babu ginshiki wallahi mu'awiya ya fi babansa babansa da ya haife shi shi ma ga littafin sanan yana kiran mu'awiya ya ce masa radiyallahu anhu ga algunya na talibi tariqil haq na shi abdul qadir jilani gurare da yawa yana kiran sai na mu'awiya ya ce masa radiyallahu anhu to mutanen da babansa da ɗariƙar da yake intimami zuwa gare ta shugabanta wannan mutumin yau shi ne <coughs> aka waye gari yake cewa wai kare a bola ma abin yana faɗan magana ma bai san me yake faɗa mu'awiya ne za a baza rayuwarsa ai kare a bola ya fi shi kare a ya fi shi ba wani abin arziki na a ɗauka a sansana ba wani abin arziki na a ɗauka a sansana a rayuwar mu'awiya amma kuma akwai abin arziki da za ka ji yana yabawa mahaifinsa mu ba ma zargin mahaifinsa shi sa kullum muke ce ma Allah kan mahaifinsa amma za ku ga cewa duk abin da yake na rashin mutunci yana kimanta mahaifinsa bai yadda ya saki baki ya magana a kansa so in ga a ce zai yi ne in mayar da martani duk wani mutum a doron ƙasa da zai taɓa sahabin annabi yanzu in na zagi uban shi ban rama ba don uban shi bai kai sahabin ba ban rama ba shi yasa na faɗa a shafin sarki zaki na ce babu shegen da zai ƙara zuwa ko mai tambaya ko mana dibet da kai ka zo za ka yi wa mata annabi rashin mutunci ko sahabin annabi Ko kowaye kai sai na hau ubanka wallahi ku ji da kyau wannan saƙo ne nake bayar da shi saboda ai a cikin in ba a manta ba akwai ran da muka yi debate da wancan mara kunyar ya faɗa ya ce matar baban shi ta matar annabi ya ce wana na aisha mujirma fasika ir bid'a ya yi na farko ya gama sai dai in zai tafi can amma ba a gabana ba zai ƙara zuwa wannan ba yawa haka ku duk wani ɗan shiya da ya sake zuwa ya hau kansa abban manzon Allah sallallahu ko matar annabi dan na hau kan mamarka to na yi ne a babin maneji amma ba na rama ba ne to ballantana mu ba za mu rama akan mahaifinsa ba dan mahaifinsa shi bai mana komai ba bal ma hasali mun san cewa saba wa wa mahaifin ita ta kai shi zuwa ga wannan bala'i kuma zan kawo shi da rafa shi yana fakan magana ba bai san yake faɗa mu an yanzu za a faɗa rayuwarsa ai kare abola ya fi shi kare abola ya fi shi ba wani abin arziki na a ɗauka a san gaba rayuwar mu ƙazanta ce yaudara ha'inci makirci kisan kai da cin hanci da rashawa kaskanta da maɗaukaka ɗaukaka yan iskan gari zuwa ƙarshe zai zan da muke ta kuka da su to wannan ita ce maganar da faɗa a kan sai na mu'awiya Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙare shi da ainihin wato yadda bari mu tafi audio na gaba mu ji me yake faɗa a nan wajen bana mu ji kawo mun go ga magana da ka ina hujja ta ɗari da kaza ka jata abu daga wai mu ana da zai mu ba makara ta junan mu akwai masu kare ta junan su irin sahabbai to to yanzu wannan kun ga alfiyatu sira ne alfiyatu sira ne ta mahaifinsa lokacin da mahaifin ya zo yana faɗan almashafiru من خدمه ومواليه وسلاهه وحيواناته وغير ذلك صلى الله عليه وسلم abinda mahaifinsa ifara faɗa a nan farko kun ga gashi na fa anas bin malikil ansari wal juhani uqbatu fil asfari sai fara kawo fa anas bin malikil ansari sai fara kawo anas dan maliku mutumin madina yana faɗa yana daga cikin waɗanda suka yi wa annabi hidima shi ya ce duk duniya maganan ma annabi ya san anas ba wanda zai iya tabbatar mai da wannan amma amsar da muke ta masa magana muka ce mahaifinka ya rubuta cikin alfiyatu sira cewa lallai anas yana daga cikin kuddamu na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi abin da ya kamata ka yi idan bai tabbata ba ai abin da ya kamata ka fara daga littattafan gidanku sai ka fara ɗauka ka fara wa babanka na ƙadi amma don mai za ka ƙyala babanka ka tafi kan wani duk yadda kake san alheri ka kai ga mahaifinka ka kai ai baka kai bai duk yadda kake san alheri bai kai a ce alherin da kake so ba ka kana son shi ga wani sama da yadda kake san alherin ga mahaifinka to wannan gurare da dama da aka samu cewa baban yana magana akan abin da ya shafi anas ɗan maliku to za ka ga cewa wato akan abin da shi yake ainihin wato faɗa to yanzu zan tafi kan wata matsala cikin wasu matsaloli waɗanda suke muhimmai kun ga nayin dai mun kawo maganar anas ɗan maliku inda shi baban yake tabbatar da cewa lalle Anas dan Maliku yana cikin wa'inda suka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hidima cikin matsalar da mutumin nan ya karyata yace bai yadda da ita ba akwai Isra'i wato mi'raji yace ya da Isra'i nan Qur'ani ya faɗa amma ku kalla ku gani anan wajen al-Isra'u bihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sahbihi wa sallam kun ga babansa idan ya ambaci annabi sai ya hada da sahabbai sai ya musu salati sai ya ce wa inda sintaini tali khamsina usira bil muhtar wal amina sai ya ce lil masjid al aqsa min al harami fa ya lahu sammata min imami wa ba'da za bayan isra'i sai ce araja annabi sai ya hau littibaqi ya tafi saman sammai bakwai sai ce ya qazatan taha alal buraqi annabi kiri da muzu ya hau buraka aka kai shi masallaci mai alfarma daga nan aka wuce da shi aka yi mi'irani fi yawmin da ha ba'daha 20 yawman tsaba tsaba da ha? to har ya zo inda yake tabbatar da cewa furidat alaihi kamsu salawati qila kama hiya qila kama hiya al-ard inda adar raka'ati to kaga wadu ila al-qiblatu baitul maqdisi haka ya kawo cewa ya tabbatar da cewa wannan mi'irajin da wannan mutumin ya zo ya ce ƙarya ne da yadda da shi ba kashi baban shi ya tabbatar da shi a littafinsa ta abin da ya kamata ya fara ɗaukar littafin mahaifin ne iman ƙadi tukunna kafin ya tafi littafin wani ya ce zai masa ƙadi saboda diyan da kake so wani ya tsira a lahira bai kai yadda kake so mahaifinka ya tsira ainihin wato a lahira ba to saboda haka a cikin maganganun da ifaɗa ina so in tafi kan wata matsala muhimmiya shi ma karatun bana so yi tsawo daga nan nake so in kulle ta a maganar da ifaɗa akan abin da ya shafi cewa gaskiya na hannun shi'a wajen kaso saba'in da biyar sai mu ji abin da shi kuma babansa mai ifada a nan wajen bari mu ji bari mu ji mai babansa ifada a nan wajen ina so a kusan dai a yanzu a dade nake da ragabar haka Galiba ina da sha'awar tafiya a yanzu ma lamar rubuce rubutun na ya na samu ta gayyace can, majar da kunnan nan an bani a irin wani ya zama na ko takantawan kuma ba ma na zaton yanzu ba na rura ba zan yi tafiya kwata-kwata ba abin da na fana irinta saboda rubutun da nake to wallahi mallam yusuf game da wannan maudu'i kusan na ba da amsa ba adadi ita kuma zan maimaita mi na da cewa da ina cewa dan shi a bane. amma bayan bincike da ya zurfi na gada shi a ta fi sunna hujjoji na gama dalilin da za a dinga tsorata ni da wani duk wanda ce mun shi'a nake sai tambaye shi shi a gunka amsar da ya bai ita ce za ta biyo bayan amsar da zan ba shi idan ya ce zagin sa ce ranar zagin su harkar nan kundi idan ya ce zagin sahabbai wai a ina ya zage shi da hadda na sauta masa shi an ci saboda zagin sahabbai amma kun ji maganganun da muka kunna wanda ya faɗa akan sai na mu'awiya ya ce inda za a yi menene akan rayuwarsa ya ce kare ya mafi sai na mu'awiya babu wani abin alheri da za a shinshina duk wanda yace wannan ba zagin sai namu awaye ba in mutum ya isa in yabo ne in ka je ka dinga faɗa ma mamakka da babanka haka wannan shine bari mu ci gaba da jin shi mu ji me yake cewa ina ya faɗa shi yasa in kana neman mutum mai contradiction ya faɗi magana yanzu ya tufka da rena hankalin mabiyan shi in ka zo kan mutumin nan ai kusan ga a yau a dade nake da ragabar haka galiban ina da sha'awar tafiya tun da hujjoji na gama dalilin da za a dinga tsorata da wani duk ce mu shi'a na kifin tambaye shi min a gunka amsar da ya ita ce za ta biyo bayan amsar da nan bashi idan ya ce zagin sabon ce na na zagi harkar nasar ne da shi'a sai ka gaba amsa ina dai faɗin abin da ya zo yadda ya zo wannan make-maken da ake ba yi da annabi ya faɗi magana wasu faɗi wata magana koma bayan sun bar annabi ba zan iya kowar faɗa ma wani bincike ya tabbata a saba'in da biyar shi a tafi suna gaskiya a kan rigingimin wanda ake da su saba'in da biyar ga littafin nan inda na shi a tsirari ne duk suna ne da kewaye da ni saba'in da biyar shi a tafi suna gaskiya haka duk wannan abin yanzu an wuce shi a gona da ke na kun ji abin da ya faɗa, saba'in da biyar cikin ɗari bincike ya nuna cewa shi'a ta fi sunna gaskiya a binciken shi amma abin bakin ciki ma abu na farko da ya fara faɗa sai ce idan akwai littattafan shi'a a nan wajen yan tsirarru ne duka littattafan sunna ne ta yaya aka yi ya gane cewa gaskiya kaso saba'in da biyar tana hannun shi'a bayan babu littattafan shi'a a hannun shi ɗaya kenan na biyu gaban da babansa yake faɗa a babin aƙida wanda shi nake so in karanto a ciki wanda sai da igama sannan aka zo aka yi ilhakin wannan littafi da abin da ya shafi babin aƙida yayin da malam Nasiru Kabara yake faɗa cewa hasba ma da hul hulmuktaru wa sabata hadisi wal asaru me yake faɗa a nan gurin yana faɗa salasatun ya taba uha saba'una wa kulluhum fin nari ajma'una annabi yana faɗar ƙungiyoyin addini za su kashi saba'in da uku malam nasiru kabara ya ce dukkansu saba'in da biyu wuta ne ɗaya ne kawai za su tsira sai ce hasba ma gwargwadon illal ula kanu ala nahajin nabi wa sahbihi wa hizbihi al-muhazzama kun gani sai waɗanda suka kasance suna kan hanyar annabi da sahabbai da jama'arsu sai ya ce hasba ma zakara ulmuktaru gwargwadon yadda annabi ya ambata wa sabatal hadisu wal asaru sai malam nasir kabara ya ce fajanibin rabda ka nisanci rafidanci wal itizala sannan ka nisanci mu'tazilanci wa shi'atul kharqa'a sannan wal jidala kun ga sai ce ka nisanci shi an ci ɗayan biyu abinda mahaifinsa in rubuta kenan Allah iji kansa a nan ya ce ka nisanci shi an ci to yanzu ɗayan biyu in ma ya zamanto kaga mahaifinsa ya bar duniya ya yi addini ashirin da biyar ne na gaskiya ya riƙe saba'in da biyar na gaskiya ya ƙwace masa wanda kuwa ko jarabawa ce idan akan wannan Allah zai masa hisabi ko alahira ka san ku akwai matsala akwai matsala saboda haka mutumin nan muna faɗa muku cewa hatta ubansa ya saba da shi mahaifinsa Allah ya ji kamar Nasir Kabara a wannan babu muna tare da shi ci abinda in rubuta wannan dan ya saba wa uban to ko da ya zamanto mahaifinka yana sanar da cewa gaskiya tana saba'in da biyar yana tare da shi amma tare da aka ya rubuta ya ce a nisanci shi'ancin nan ko kuma ya zamanto a'a shi'ancin hanyar ɓata ne shi yasa ya ce a nisanci shi dole cikin biyu an yi ɗaya dole cikin bishi an yi ɗaya ba zai taɓa yiwa ba abinda mahaifinsa ya faɗa kenan a nan wajen akwai maganganu da dama da mutumin nan idin gayi a cikin maganganunsa sai ya ce na'uzu billahi min al-khizlani والنفس والأهواء والشيطان أسلك السبيل سنة السواء المستقيم نوره أضاء كاغني دمال الناس الكبار إفعلا به شروبا سيتي أسلك السبيل كشغ هنيا سنة السوائي سنة تحنيا واتتك حنيا تأتتي دي كتيا ميكتيا حسكن تيكي حسك haskakawa سيكاو ما malaman مذهبو بي wa shafi'iyya wa hanafiyatin wa wanda duk a gurin shi na malaman yanzu malaman banza ne mutanen banza ne malaman banza ne mutanen banza ne to wannan shine abin da muke faɗawa mutane to bari zan nemo wani audio yanzu wanda nake so in yi katama da shi Allah subhanahu wata'ala ya sa in ga wannan ainihin wato a audio ya zama shine na ƙarshe ina barin gani to zan yi magana da nake son ku ma fa ba ku ɗaga kuɗanka wannan magana da zan yi taujihi ne na jan hankali ga 'yan uwanmu ɗan shi'a wanda taujihi na jan hankali ga 'yan uwansu 'yan shi'a abinda babansa ya rubuta a littafinsa kafin ya bar duniya ya ce a nisanci hanyar su hanyar ɓata ce to bari mu ji wani taujihi zai yi jan hankali bisa alƙasimul mushtarar da ya samu da su shi ne ƙaunar ahalul banki ƙasimul mushtarar da ya samu da su zaluncin da aka yi wa ahalul banki wannan ya haɗa mu da su haƙƙin su da aka tarki ba mu da ikon mu hana wani musulmi ya ra'ayinsa ko da mun saba da shi mun saba da su a waje mun saba amma wannan fa musiba da ake ta kunno mu a zaton duniya da su waɗannan manya da suke tabin kuma wutan nan wani abu ake mun daga ƙasar iran musamman ba ka gani na a kofar gidan kowa wannan na ta kunna wuta kuma amma insha Allah riga ta bata fi taka kyau ban taka bata fi kyau wannan shi yasa suke tonan lalibu na daban kira na gare su su gaya wa gwamnatin iran ya kamata ta gyara salon takunta ta kawo mana ɗaukin nan da ake cewa tana kawo mana ta kawo muna buƙatar ta kawo mana ya kamata ta kawo mana shi musamman mu yanzu abin da muke akan alibaiti wannan ya fi nasu tasiri ya fi nasu ma'ana su kyale wancan layin su dafa a wannan layin za su gani in suka dawo da tsarin tafi su kan wannan namu wallahi duk duniya a kasa da shi ya kasa da tsakadi daya maza ba su ta za su karɓa ko'ina ina shi ne ga in fito in faɗin shi a gaya ya kamata mutanen su su gaya musu gaskiya dole an suke ta tuhumar shi da iran kuɗi take ba iran kuɗi take ba saboda ni suna ga wannan famfar ne ma ake iran mahaukaciya ce ta kyale ni kuma abin da suke kallo ke iran mahaukaciya ce ta kyale ni ba ta dafa suna ganin kamar sun riga sun murƙushe ka albarkar karatu cika lalata ya farfaɗo da su na faɗa ta ba na tsoro inda na dace da shi a zan faɗa kai na tsaye wannan abu ba na tsoron faɗa kuma zan kira zuwa gare shi in za su dafa mana akan wannan abin da na fito na faɗa wanda su zo zan ba su dafa ba na kiyo ba dan kuma shi za su dafa kuma ya sa ma ne wannan magana saboda wannan abin da yau da aka yi ya kamata in nuna musu ba fa da matsoraci take farka ba yau akwai wani da da ke tana tsoronsa ko yana mafarki ya farka da ka yanzu na fito ke kira ga Iran a irin abin da nake tafiya in kun ya da Allah a wannan tsarin da muke tafi eh? ya wajen ku da mana wannan dama da ake tumar kuku ne mana ba ku ayi ya waje ba ku mana ita. Sai kuma ku wato wannan ya nuna ba ku da hanjan nesa. dan ga shi magautan ku sun gane suna ma kuma ji ku ce dan suna ganin yawon da baku ya kamata ku haka mai zaton ka makorewa nake gani yanzu na fito ina roƙon su gobe a kan kare imani da zalincin da aka imani da bata ma'aiki da wancan ma'aiki da muke da fito da hakikar sauko ba iran ba ko mushrikai a wannan manufar za su dafa mana mu taimaki ma'aiki a inna Allah la yu'ayyidu da hazar jinna bin rajin kafir wannan ta na musulmi yan uwan wallahi gwamma iran sau dubu ɗari da saudiya wannan ba da ba isin wannan bangare ko kallo ko aƙida ko bambancin masaji nake magana ba ina magana kan kowace ƙasar da san ta sanin sanin sarai yanzu ta'addanci da Muhammad bin Sulman ne na kisan bi da Allah tura masu a kaddara kamar na ina yi wannan ta tashi da duk inda wani dan shi a ci an kashe shi a duniya ku duba yadda ta'addanci da kungiya take bankawa a bankasa yanzu ba na iya umara tun kan ta fuska shogi nan ta fita na je shiga umara na je shi zuwa haji kamar da ku jina haka ko umara tun yaushe wallahi a kirci Allah ya kinsa duk sadda kashe kashe ka ba su a kirjejin sa saboda na fahimci mutane na mun ne na nan ba karshe yadda na rike wuyan sun nan yanzu ke ta kage kage suke ta jefan gefe kuma ya yaran saudiya ba ku ji tsoro ba yan ta'adda da kowa ke da nan ba su da kitabul tsahara ne na komai ne to kiran da nake dan dauke da Allah wai mutanen da suke mu'amala da irin haka da suke mata labarin wannan yanayin da muke kan a kaza nan dan mu a kallon suna dafa mana su kyale mu da raunin mu muke kukkulla da gumi muke wa wahala muke wannan abuwa ya waje su dafa ba sharafi kawai za a dafa mana kan matafiyar mu wannan suka dafa mana wallahi za mu fito mu ga duniya ba tsoro radda duk iran ta dafa zan faɗa wa duk duniya iran ta dafa Allah ka saka mata da haka da zaton ina tsoro na yanke tsoron na fito na faɗa subhana rabbika rabbil izzati amma wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin to kun ji kiraye-kirayen da ya yi wajen cewa iran ta kawo musu ɗauki ta dafa musu amma dai ni na san batsewa yana zuwa iraki akwai wani farin mutum yana nan sunansa ko abdulkadir wane ne wanda shi ma a san irakin haka ya shiga rigar ta sau wanda 'yan shi'a suke amfani da shi wajen tada wasu matsaloli ya yi maganganu da dama cikin maganganun da ya yanzu ya faɗi cewa suna da alƙasimu al-mushtarak wato wani kaso wanda ya hada su tsakanin su da yan shi'a wajen suna san ahlul baiti su ma suna san ahlul baiti to wani musulmi ne mai san ahlul baiti ko duk kaunar da aka yi wa ahlul baiti a ƙasan nan ko babansa har ya mutu bai kaunan ahlul baiti su shi usmanu duk ba sa kaunan ahlul baiti wannan shine maganar da yake faɗa wajen zalunta su da aka yi ta duk wani mabannaci dama da yake so ya haɗa ɓannarsa to haka yake zuwa ya shiga rigar san halin baiki kamar yadda ka shiga rigar ma cewa kana ba annabi kariya ne haka yake sannan wato a faɗawa gwamnatin Iran kun ji daga ƙarshe ta kawo musu agajin wanda da lokacin wannan yana ta kauce-kaucen na bai ce shi ɗan shi'a ne sannan kun ji ya shiga wata siyasa wato ta duniya tsakanin a turkiya da saudiya wannan siyasa su ce mu da ita amma yanzu tun da ya yi maganan iran yanzu ga wannan kitabun tsahara ɗin bari yi haka mutane su gan shi da kyau kuma na tabbatar inda za a ga rubutun gware-gware za a gan shi kitabun tsahara na kumaini ku duba ku gani kun ga nan gashi kitabul tsahara ne na kumaini masu saurare suna kallo to bari mu tafi a wannan littafin na kumaini a shafi na ɗari da hamsin bakwai. ku duba nan za ku gani da kumaini yake faɗa wa amma Sa'idu tawa'if minan <coughs> sauran ƙungiyoyi ya kawo maganan nawasi bal al-khawarij fala dalil ala najasatihi har yazo inda yake faɗa cewa ka Aisha wa Zubair wa Talha wa Muawiya wa ashbahi har yazo inda Kumaini yake fada cewa wa in kanu akbasa min al-kilab wal khanazir ko da yake waɗannan mutanen dattin su ba datti bane na hissi datti ne na ma'ana yace amma dattin na na Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da talaha da Zubairu yace gara dattin kare da alade da dattin matar Annabi Muhammad haka kuma ne ya faɗa gashi a littafin sa li'adami dalilin min ijma'i aw akbarin alaihi ya kawo wannan magana saboda haka in mutum ma yana iya gani daga nan kitabu tahara kaga daidai inda kuma yi wannan magana ya yi ho kitabun tsahara daidai inda kuma yi wannan magana gashi to wanda na tabbatar wanda suke da wannan muguwar aƙida a gwamnatance Khomeinin nan shine mujaddidi na addinin Shi'a a wannan karnin sai ka je kana cewa wai wai wannan mazhabar ita ce za a dauko a kawo Najeriya wai ita ce mazhabu ahlul bait amma dafa muku saboda haka cikin ƙanƙanin lokaci da haka duk wani shi'a da wajen yaɗa shi'anci ya yi a banza kai cikin ƙanƙanin lokaci saboda ka iya rashin mutunci da faɗan magana banza yanzu nan za ka mamaye ai wallahi mun ce in dai muna da rai kwangilar da ka ɗauko wallahi ba za ta ci ba wallahi ba za ta ci ba wannan shi ne saboda haka za ka ga daga munafiki wanda munafuncinsa bai gama fitowa ba sai zindiki ɗan shi'a army wanda ke goyon bayan irin wannan maganar da Khomeini yi a littafinsa duk wannan shi'a da zai maka yawo da hankali ce ba sa zagin matar annabi to ka ajiye shi to yamma mu sani ba wannan abin da Khomeini ya faɗa kan matar annabi da Talha da Zubairu <coughs> ce gara dattin kare da alade da dattin su ba mu sani ba shi ma wannan yabo ne wannan shine sharhi da zamu yi da taliki akan wannan zama da ake tunanin za a yi kuma muna nan muna jira farta tsibu eh mu ma muna nan muna jira fanta jiru mutane su ci gaba da jira mu ma muna nan muna jira in Allah ya yi muna da rabin wanda za mu je mu zama yan sa ido mu yi tsangawo mu ga me ke tafiya shi kenan in kuma a'a daga nan ne za mu saka ido mu ga me ke tafiya shi kenan ko duk abin da Allah ya yi daidai ne amma dai mun tabbatar da cewa akwai wanda suna iya wakiltar mu wajen kare addini a wajen wannan shi ne so da haka wannan addini na shi an ci da shi ko kwangilarsa ai za ka ga yanzu hankalin in shi a tashe ki so suke rubuce-rubuce so suke ba kariya so suke ganin cewa a'a ai ba a kyauta ba su suke gani amma ba wani musulmin kirki wanda zai zama yana goyon bayan abin da wannan fajirin yake babu shi babu shi aka wannan kwangilar da kaje ka ɗauko ba za ta ciwo ba muna da rai ba zai taɓewa kuma in magana ake yi ta hujja da hujja za a buga za a goga ta bakin ƙalarawa ya ce a buga mana don iyayenka mana saboda haka muna nan muna jira za mu ga yadda za a ci gaba da yi saboda haka duk kuma wanda ke goyon bayan wannan da'awar ta zagin matan annabi da zagawa annabi ɗalibai ta kowaye idan mulki ike da shi Allah ya karya mulkinsa idan kuɗi yake da shi Allah ka karya tattalin arzikinsa ka ajiye aya a kansa Allah yadda sahabban annabi suka kara mutuncin addinin ka san da ike da wahala ba kowa zai iya ba Allah muna roƙonka bisa ga alƙawarin da kai cewa inna Allah ya dafi wa anil ladina amanu Allah ka ba su kariya Allah ka nuna ikonka da ƙudurarka wajen duk wanda ke so ya nuna ba su isa ba Allah ka nuna masa isarka cewa shi ma bai isa ba wannan shine abin da za mu ci gaba da yin addu'a mutane su haƙuri a tunda yanzu wannan shine hadisul yau ɗin. wannan mun dan yi ta'aliki ne kawai da sharhi akan maganar da shi mai girma gwamna ya faɗa gobe ma in akwai wani abu za ku sake ganin mu burin mun sake dawowa za mu yi ƙarin bayani in Allah ya da an dinga ƙarin bayani kenan kwanan nan in Allah ya yarda muna wa al'umma nan fatan alheri wa bi hadhal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh